ministoci biyu na jam'iyyar mpn kishin kasa da guda na jam'iyyar rdp jama'a ne garan bawul ɗin ya shafa in ji sanarwar da sakataren gwamnatin ta nijar ya karanto a cikin daren jiya laraba proposition yana mai cewa bayan da prime minister ya zo masa da sunayen wasu mutanen da yake ganin sun cancanta shugaban ƙasar nijar muhammadu isuhu ya naɗa kalla hankurau na pnds tarayya a mukamin ministan harkokin waje domin mai gurbin shugaban jam'iyyar mpn kishin ƙasa ibrahim ku ba sannan Salisu Muhammadu na ADN fasaha ke canjin ministan watsa labarai Kubra Abdullahi ta MPN kishin ƙasa. yayin da aka naɗa sanusi alhaji samro na rdp jama'a a makamin ministan ilimi a matakin sakandare domin mai gurbin wani kusa a jam'iyyar ta rdp sani abdurrahman zan sanyi masu gwandar da sanusi alhaji samro dama dai tun a yammacin laraba shugaban jam'iyyar ta mpn kishin ƙasa ibrahim yakuba ya rubuta a shafinsa na facebook cewa Minista birjira fini ya bayyana masa cewa shugaba isuhu ya ba da sako a sanar da shi cewa baya buƙatar sa a cikin gwamnatin ƙasar dalili kenan da ya rubuta takardar murabus kafin daga bisani hadiza kubra abdullahi ta bisahu matakin da tuni ya samu karbuwa a wurin mayakan wannan jam'iyya irin su habila rabi'u yanzu sauran abin da ya rage baya sai mu mu ta nazari mu ga ya kawo haka me ya kawo shi shugaban kasa zai nuna ma shugaban gwamnati da cewa bai san ganin gaban ɗariyar eh, cewa da Alhaji Ibrahim ya kuma a matsayin da yake kan shi amma mu mun yi imani da cewa bisa tsarin da muke da shi da manufar da muka zo da ita akan ɗariyar kasar nan ba mu zo ba don a haɗa kai da mu a yaudari kasa ba mu zo ba don a kai da mu a lalata kasa. Jam'iyyar MPN kishin ƙasa wacce ta zo ta hudu a zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a watan Fabrairun 2016 a wata sanarwar da ta fitar a makon jiya ta bayyana cewa ta fara kosawa da halin wasa tare ci bamban din da jam'iyyar PNDS tarayya ke nuna mata musamman a dangane da zaɓuɓɓukan 2021 inda ta ce madigar jam'iyyun da ke mulki ta yi kane-kane a komai na shirye-shiryen zaben na gama gari sai dai jigajigan na PNDS na cewa. Kakamanta manta da majority kenan ba PNDS kaɗai ba ce sannan a cikin majority kenan akwai jam'iyyun da suka yi kishin ƙasa ƙarhi wa'anda da su muke iko yanzu wanda suna da dibitoci wanda sun yi kishin ƙasa yawa dama tun a makonnin da suka gabata wasu jaridu ke cewa ana fuskantar taɓarɓarewar dangantaka tsakanin pnds tarayya da mpn kishin ƙasa lamarin da ya sa shugaban ƙasa ya daina zuwa bulaguro da ministansa mai kula da harkokin waje ibrahim yakuba in ji waɗannan jaridu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger